بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya ga allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 <clears throat> wanda daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2011 ta miladiya kuma ci gaba da karatunmu na الرحيق المكتوم نصيرا من الله صلى الله عليه وسلم درس من الشيء da ya gabata da ya manta ban sa alama ba ina jin za mu tashi kan azumin abin jihalin ko alaƙatar rasulullah haka ne har yanzu dai maganar da malin yake kawo mana ta ɓangaren irin faman da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ne da ƙurai shawa yadda abin nasu ya zama launi daban-daban a fito da barazana ta kisa sai kuma a sanyi sai a sake komawa barazana sai a sake sanyi a koma abin da ya shafi tattaunawa da kuma wato musawama da ba da ta yin a yi wani abu a sassauta annin sallallahu alaihi wasallam ya sassauta su ma su sassauta domin su raba shi da abin da ya zo da shi saboda su a tsammanin su wannan sako da ya zo da shi wani ra'ayi ne na ƙashin kansa kuma zai iya yin shawara ya bari in ya tsorata ko kuma aka yi igra'insa aka kwadaitar da shi da wani abin duniya amma da ƙarshe da ya ga ko suka ga abin ba haka ba ne to suka ɗauki wani matakin na ƙarshe daga cikin waɗannan matakan har yanzu dai ba a gama ba za a sake zuwa mu ji wani abin daban ba tsanani din ba shine abin da abu jahal ya na kokarin ya kashe manzon allah sallallahu alaihi wasallama saboda a tunaninsu abin da zai dakatar musu da wannan abin da suke kira fitina kenan shine malamin ya sa wannan matashiya yace azmu abi jahlin ala qatl rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. wato abu jahal amru bin hisham kudurin da ya yi na kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malami ya ce walamman sarrafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anhum yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya musu baya ya tafi ya bar su khatabahum abu jahalin fi kibriya'ihi sai abu jahal yi magana da su larabawa magana ta mai girman kai da jiji da kansa da nuna matsayinsa a cikinsu waƙala yake cewa ya ma'ashara ƙorashin ya ku taron ƙorashawa inna muhammadan qad aba illa ma tarawun muhammad nan fa ya ƙi duk abin da muke so ya yi sai abin da kuke gani ɗin nan yake wanda yake gudana ma'ana shi abin da yake so inna lalle sai ya ci gaba da abin da ya ga dama min aibi dinina na aibanta addinin mu wa shatmi aba'ina da zagin iyayen mu wa tasfihi ahlamina da wautar da mu cewa mu ba ma fahimta wawaye ne wa shatmi alihatina da kuma zagin allolin da muke bautawa wa inni u'ahidu Allah kuma ni na ɗauki alkawari tsakanina da Allah kaji shi sun yin dafa da Allah ko a matsayin ubangiji amma ba a matsayin abin bauta ba yawa wannan yana cikin dalilan da malamai suke kafa hujja akan cewa tauhidin rububiya yadda da shi shi kadai baya amfanar da mutum sai ya yadda da tauhidin uluhiyya mu waɗannan mutanen ba kafirai ne kafirai na cewa ba su yarda da akwai Allah ba kuma ba su cewa ba su yarda da Allah shi ke aikinsa na rububiya ba sun yarda da Allah akwai shi kuma shi ne wannan Allah inda ya halitta sammai da ƙasa ya halitta su kamar da dai mun sha bayanin wannan amma inda ake rigima da su shi ne su zo su bauta masa shi kaɗai su aje waɗancan abubuwan da suke bauta waɗanda ba Allah ba to anan sai ke cewa yayi wa Allah alƙawari yace la ajli sanna lahu bi hajar yace na rantse sai na zauna akan hanyar da zai zo rike da wani dutse ma utiqu hamlahu muddin da zan iya daukar wannan dutsen ma'ana kun ga wannan dutse babba zai dauka ya rike a hannunsa domin yi wannan aika aika da yake so yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza sajada fi salatihi yayin da naga yayi sujada a sallarsa fa bihi ra'sahu sai in rotse kansa da shi wannan dutsen fa aslimuni inda zalika aw aw na'uni to in ne wannan ku kuma na ba ku zabin ko dai ku sallama ni ga banu hashim su yi min abin da za su yi min ko kuma ku tsare ni ku shiga tsakani ku ci ba a isa a taɓa ba ma'ana duk abin da zai faru da ya faru ya riga ya yanke cewa shi zai kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falyasna ba'da zalika banu abd manaf ma badalahu bayan nayi wannan aika aikar in ji shi to banu abd manaf sai su je su aikata duk abin da suka ya bayyana gare su cewa za su iya ma na su abin da suka so qalu sai quraishawa a lokacin suka ce da shi wallahi la nusallimuka li shay'in abadan kai ai ba mu mun rantsa da Allah ba za mu miƙa ta cewa aje a kashe ka ba har abada famdil ma turidu je ka zartar da abin da kake so ka aikata ma'ana ci gaba da abin da kake so ka aikata shikenan ko ya samu izini a gun falamma asbaha abu jahal yayin da abu jahal ya waye gari da safe kenan akaza hajaran kama wasafa sai ya dauki wani dutse kamar da shi ya faɗa thumma jalasa li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yantadiru sannan sai zauna yana jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bullo ya fito wa gada rasulullah kama kana yaghdu manzon sallallahu alaihi wa shi ma yawaye gari ya fito kamar dade yadda ya saba ya zo ka'aba ya sallah fa qama yusalli ya miƙe yana sallah wa qad gadat quraish su ma quraishawa sun waye gari sun zo wurin da suka saba fa fajalasu fi andiyatihim suka zauna a dabarsu inda suka saba zama su hirarsu inda suka zama zama suka saba su zauna su tattauna abubuwan da suke so su tattauna yantaziruna ma abu jahalin fa'ilun suna sauraron abin da abu jahal zai aikata ne yantaziruna ma abu jahalin fa'ilun abinda abu jahal zai zama mai aikata shi falamma sajada rasulullah yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sujada ihtamala abu jahlin alhajara sai abu jahl ya zo kinkimu wannan katon dutse ثم أقبل نحوه sai tinkari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake sallah din ta me zai faru kenan hatta idza dana minhu sai da yaje har kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam raja'a sai aka ga ya juyo haziman kamar wanda aka ci shi da yaƙi ma'ana an fi ƙarfinsa ya juyo a tsorace muntaqi'an launuhu launin fuskarsa duk ya canza saboda tsoro da razana shine mumtaqi'an ai eh, in an ce mumtaqi'an ana nufin tagayyar launi saboda rashin lafiya ko saboda tsoro ko saboda bakin ciki inda ka kalli mutum fuskarsa ta zama tsoro ya firgita shi ko ba shi da lafiya ko kuma saboda tsadar bakin ciki to fuskar nan ta canza gaba daya musamman fararen mutane kafi gane wannan a fuskar su kasancewar yanzu jini zai bayyana a fuskar mutum daga fuskar ta yi jajawur bayan da haka take a sake to in ya zama saboda wannan abu ne to ana cewa fuska ta zama a mumtaka'an ko mumtaka'an shi ne mar'uban ina cikin halin tsoro yabi ya yadahu ala hajarihi hannunsa ya kaikashe ya bushe akan dutsen da ya dauka ma'ana kamar hannun ya shanye yawwa ma'ana kamar hannunsa ya shanye baya iya ma motsa shi akan dutsen da ya dauka din ya zama ya bushe kamar irin yadda mutum ke samun kansa idan tsananin sanyi ko ya taba kankara zai ji hannun kamar ba a jikinsa yake ba to haka hannunsa ya zama akan wannan dutse din da ya rike a ah, mar'uban qad yabisa yadahu ala hajarihi hatta qazafa alhajara hajara min yadi har sai da jifa da wannan dutsen daga hannunsa yayi watsi da shi wa qamat ilayhi rijal quraish sai mutanen quraishawa da suke kallon suka zauna suna jiran su ga abin da zai aikata din nan sai suka taso gare shi fa qalu lahu sai suka ce da shi malaka ya abul hakam haba abul hakam kuma me ya faru ya ka gaza aikata abin da ka taso zaka aikata qala sai yace kumtu ilaihi li af'ala bihi ma kuntu lakum bariha yace na miƙe na tunkare shi don in aikata abinda na gaya muku jiya cewa zan aikata yace falamma da nautu minhu arada dunahu fahlun min al-ibli yace sai na ga wani namijin raƙumi ya tunkaro ni tsakanina da shi sai na ga wani raƙumi namiji ƙato da shi mai ƙarfi yace la wallahi yace kai wallahi na rantsi da Allah ma ra'aitu mithla hammatihi tunda nake ban taba ganin raƙumi mai katan kai irin wannan raƙumin ba wato kan in an ce hamma ana nufin kwanya katuwa yawa yace ban taba ganin raƙumi mai kwanya babban kan da girma irin wannan ba wala mithla qasaratihi yace kai kuma ban taba ganin wato raƙumi mai cirƙeƙen wuya irinsa ba wuyan kauri kato da shi ta san wanda dai ya san raƙumi ya saba mu'amala da shi ya sanya da zai siffanta shi yau shi ne sai in ka duba wuyan gindin asalin unuk na raƙumi shi ake nufi da ƙasara yau shi ne asalin wuyan can gindin abin da ya hada shi da jikin yace to ban taba ganin raƙumi mai girman wuya irin wannan raƙumin ba ya ce wala an ya bihi ko haƙwaransa ban taba ganin raƙumi mai haƙware tafka tafka irin na wannan wato raƙumi ba lifahalin tsabtu ga wani wato namijin raƙumi ban taɓa ganin irin wannan mai wannan siffofin ba fahamma bi an ya kula ne sai na gaya tun karo ne zai cinye ni to shi ku ga abin ya an juyo baya qala ibn ishaq ibn ishaq ma ya rawaito wannan sai yake cewa fa zakara li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa zukira li an bani labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce zalika jibrilu alaihi salam laudana la akhadahu yace wannan da ya gani din jibrilu ne ya taso masa da ya matsa da ya cinye shi hmm. kun wannan kariya sai daga Allah kuma subhanahu wa ta'ala hmm. wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin ko abubuwan da waɗannan mutane suka bi wannan riwaya tana nan kamar da aka saba a cikin sirar ibn hishamil a wanda ya ruwaito daga sirar ibn ishaq hmm. musawamatun wa tanazulatu sannan an shiga wani fagen kuma na kawo tayi da kuma sassauta matsayi mutum ya sauka daga abin da ya tsaya a kai ya ce to shi kenan tun da dai abin ya kai ga haka ni na haƙura da yin kaza ɗin na fasa kai ma ka haƙura ka sauko mu daidaita shine tanazulat musawamatu kuma a kawo masa tayin wani abu to kai kaza mana sai mu baka kaza ko mu daidaita akan kaza kuga ga an yi tsanani an kuma sako ƙasa yawwa shine haka mawaƙif ɗin nasu suke kamar da malamin zai zo ya gaya mana daga baya yace walamma fashilat quraish fi muqa fi muqawadatihim eh, fi mufawadatihim yayin da quraishawa suka gaza suka fadi wajen tattaunawar tasu al-mabniyati ala al-ighra'i wat-targhib wadda aka gina ta akan rudi da kuma kwadaitarwa domin rudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke so su yi akan ya daina abin da suke yake yi dinnan da kuma kwadaitar da shi hadidi da barazana wattarhibi da kuma tsoratarwa kun san haka suke yau ai wannan gobe kuma a dawo kan wannan yace da yanda wannan abubuwa nasu duk suka rikice suka faɗi akan gabatar da su wa khaba abu jahlin fima abdahu kuma abu jahal shi ma ya faɗi ya taɓe ya kasa gudanar da abin da yake so wajen abin da ya bayyanar ɗin nan minar ru'unati na daga sassautawar da ya da kuma wauta da ya an ce ruuna shi ne istirqa wal humq mutum yayi wauta irin wancan babbar wautar da ya tashi zai yi ya dauka ya ce zai kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qasdul fatki da kuma nufinsa na ya auka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fatk fataka shine ka auka wa mutum ko ka kashe shi to yayin da wannan abu ya fadi ya gaza tayaqqadat fihim raghbatul wusul ila hallin hasifin sai kwadayin cewa su kai ga wani solution shine halli hallin hasifin wanda yake na ƙarshe wanda aka gyara shi aka kyautata shi wanda ba za a kuma samu targaɗe a bayansa ba ma'ana suka ce kai tun da dai haka ne yanzu ya kamata mu tattauna kuma mu gama wani mataki da za mu ɗauka wanda zai kawo mana ƙarshen wannan matsala shine a samu hallin hasif alhasifu ai almuskanu almuhkamu da aka kyautata shi in daure ne a ce ka ɗaure abu tamau in matsala ce kai maganin ta magani na ƙarshe shi ake nufi da alhasif suka ce to yanzu lalle su sami hanyar da za su yi maganin matsalar nan halli na ƙarshe kwata-kwata a ce dai wannan magana kuma sun kai ta bango bangon tikewa sun gama da ita tsayi wannan hallin ya zama yunqiduhum amma hum fihi wanda zai fidda su daga abin da suke ciki ولم يكونوا يجزمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على باطل su a lokacin nan ba su gama yankewa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akan ƙarya yake ba ba wannan abin saka kai gare shi ba suna cikin kokonto ne bal kanu kama qala Allah ta'ala amma siffar su shine kamar da Allah mai ke faɗa innahum la fi shakkin minhu murib su lalle dangane da alqur'ani suna cikin kokonto kokontan da yake sa ɗimuwa da damuwa kun ga ai wannan shakkin minhu muribin muribin aka sa ko muribin din nan sifa ce ta shak ana cewa shakkin murib ma'ana kokonton da ke sa damuwa asalin raibin shi kansa kokonto wanda bai kai babu yaƙini to amma shakku suna cewa shine mubtada'ur raibi kama anna al-ilma mubtada'ul yaqini mun gane bambanci wato shakka in aka ce shakka shine mafarin a samu raibi kamar yadda ilimi shine mafarin a samu yaƙini don haka raibi mataki ne na kokonto sama sosai sai ka fara da shak kake kaiwa zuwa ga raibi mun fahimci bambancin kamar yadda sai ka fara da ilimi kake kaiwa zuwa yaƙini to shi yasa annabi anan Allah madaukake ce innahum la fi shakkin minhu muribin lalle su suna cikin kokonto kokonton da ke kaiwa zuwa ga raibi yawa murib ismu fa'il ne na shakku wato shakka ce da take auka su ta sa su cikin kokonto a cikin rudani domin rai ana siffanta a kalak da shi alkalaku wani tsirabu in ya zama zuciyarka ta samu damuwa ta kasa nutsuwa akan abu ana cewa kana rai raibi mun fahimci bambancin yawwa wannan shine halin da suke ciki a lokacin su ƙurai shawa ba su ma yarda da halin da suke ciki ba kullum gwadawa suke su gwada wannan sai kuma su dawo su gwada wannan ba su gama yanke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kan kuskure yake ba fara'au an yi muhu sallallahu alaihi wasallam to a lokacin sai suka ce to da haka ne yanzu hallin da za mu samu ko maganin da za mu samu na matsalar shine yanzu mu zo mu tattauna mu kawo masa wani tayi shine musawama kamar da kake tayi a kasuwa sau sau da sinu fi umuri dini dangane da addinin nan ai sun taba yin wannan a baya ko cewa sassauta su masu sassauta to tun da aka koma kuma tsanani to yanzu an sake dawowa tsananin aka sake komawa kuma aka yi wani sauƙin to yanzu an dawo za a yi musawama bayan an kasa kashe shi sallallahu alaihi wasallam ai wato da a ce mutanen nan da hankali suke amfani ko da hankalin nasu mutumin da ya je ga abin da abu jihar ya gani kuma ya zo ya gaya musu sai kai lamarin nan fa gaskiya fa ba na wasa bane ya kamata kuma mu hakura. haƙura ta gaba ɗaya amma ba su yarda ba suna ganin sai sun kai bango sun cike ayoyin wai sai sun fi haka kasan shi mutumin da bai yarda da abu ba idan yake so yake kai ka nuna masa wata mu'ujiza ko wata aya to in ka nuna masa ɗin da za ta zo sai ce a ba wannan ba kuma a ƙara wata saboda sai ce kai wannan dabo kawai yi mun dan dabara sai yi mun rufa ido sai ce sai ya ga kaza ai a baya sun ce a sako musu da sama ki kisafan iba'an ko yanki yanki su ganta ta zubo ko kuma a zubo musu zinare daga sama su ganshi kawai yana ta zuba to kaga duk abin da suke so din wani sun samu wani ba su samu ba to amma da an musu din ma ba imani za su ba wannan yana daga cikin hikimar da Allah madaukaki ya dauka cewa duk abin da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka yi na rashin yadda da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ya dauki alƙawarin ba zai halaka su halakawa ta gaba ɗaya ba domin a sunnar Allah yadda Allah ya saba mu'amala da mutane shine idan suka karyata manzansa kwata-kwata suka ƙi imani da shi mai za mutu, musu shine a halaka su kamar da aka halaka mutanen annabi nuhu da tsofana adawa su ma aka tumbuke su haka samudawa haka duk mutanen da suka zo daga baya Allah mutanen annabi lutu aka kisfe su haka to amma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗaukar masa alƙawarin duk abin da mutanensa suka yi in aka ce mutanensa ana nufin al'ummar da ya zo zuwa gare su ummatu mai kenan hmm? ummatu da'awa yawa a nan maka zancen ma kwanan nan wani darasi na ƙarshe ko yawa bambanci tsakanin ummatu da'awa da ummatu mai da ummatul ijaba ummatu da'awa ita ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tuwo shi zuwa gare ta sawa'un da kafin da musulmai waɗanda aka ce ya zo ya kira su su ne ummatu da'awa waɗanda suka yi imani da shi su ne ummatu ummatul ijaba mutanen da suka amsa masa sai ku riƙe na to shi ne yake cewa fara'au an yi sawimuhu sallallahu alaihi wasallam fi umar dini sai suka cewa ya kamata a kawo masa wani ɗaya cikin lamarin addini a wayalta bihi fi muntasaf tariqi sai su haɗu da shi a tsakiyar hanya nan ba hanyar ake nufi su zo su haɗu ga shi ya taho ga suna su ba ana nufin sai su samu wata mahaɗa su tsayu a kanta shi ya sassauta ya bar wani abun ya taho su ma su sassauta su bar wani abun su taho sai su haɗu a tsakiya sai su daidaita sai su zama mutane da za su zauna lafiya hmm. ta yin da suke so su kawo masa kenan fa ba ba'd ma hum alaihi sai su bar wani abu nan daga abin da suke kai wa yuqalibun nabiyya sai su nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma bi tarki ba'd ma huwa alaihi ya bar wani abun da shi ma yake kansa na addini wa zannu annahum bi hadha at-tariq sayusbihu sayusibuna al haqq sai suke tsammanin cewa wai idan sun wannan to za su samu abin da ke shine gaskiya za su bi gaskiya kun san me suke nufi saboda kokonton da yayi kamfa wato yayi yayi damfare a zuciyarsu yayi tsanani a zuciyarsu gani suke waito shi idan ya sassauta ya bar wasu abubuwan manya su ma suka sassauta sai su zo tsakiya la'alla wai anan gaskiya take su har yanzu neman gaskiya suke ba su da tabbas shine akan gaskiya ba su da tabbas su ne akan gaskiya wai a samu wani abu kun ga an fito da wani addini na uku kenan ko ba haka bane ba abu nasa ba ba abu nasu ba kuma sannan an fito da wani su ne suka kirkiro shi ana nan da kenan shi akan addinin son zuciyarsu Allah madaukaki ku ba zai bar manzansa sallallahu alaihi wasallama yayi wannan ba shi yasa yace in kana ma yad'u ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan wai idan abin da yake kai gaskiya ne to kaga dai sun samu rabon ma'ana sun samu wani abu su ma sun dana in kuma nasu ne akan gaskiya to shi ma dai ya dana kun ga wani irin mizani na fahimtar gaskiya wanda ba daidai bane mizani ne wanda ba a gina shi ko da ma akan hankali ba domin idan aka ce wannan yana kan addini nasa yadda ya fahimta yadda Allah ya ce sai ku ce wai ya bar wani abu daga ciki sai ya sassauta sai ya zo sai ku haɗu ku ma sai ku bar naku ku kuma naku nan ku ku kirkiro kayan ku sai ku zo ku haɗu da shi wai shi kenan sai ku ga idan nasa ne gaskiya to kun ɗanɗana nasa ne tare da ku da shi in kuma naku ne gaskiya to shi ma ya samu ɗan rabansa ne daga naku haka wannan ba haka ake auna lamarin addini ba to shine sai ki cewa rawa ibnu ishaq bi sanadihi ibn ishaq ya rawaito da isnadinsa a qala cewa ya ce اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود ابن ابن المطلب أقول متن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد بن المغيرة دكموني الوليد المغيرة من سنشي يا غباتا بيكي ننكو wa umayya ibn khalaf da umayya dan khalaf wal as ibn wa'il da al gidan wa'il as-sahmi waɗannan mutum nawa kenan mutum hudu yawwa to i'tarazu rasulullahi sun tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi akan hanya sun bijiro masa lokacin da yake tsawafi suka dakatar da shi yana tsawafi a Ka'aba muna fahimta wa kanu zawi asnanin fi kuma su masu shekaru ne a cikin mutanensu cikin faƙalu sai suka ce ya muhammad to kai muhammadu halumma zo mana falna abudu ta abudu ka zo ka bautawa abin da muke bautawa wata abudu ma na abudu kai ma ka bautawa a ko falna abudu kai ma ta abudu mu mu bautawa abin da kai kake bautawa wata abudu ma na abudu mu ma ai kai ma kuma ka bauta abin da muke bautawa ma'ana kenan yau mu yi wancan gobe mu yi wancan hmm, a raba addinin biyu sai su haɗu fanastariku nahnu wa anta fil amri sai zama da mu da kai mun haɗu a lamarin yau ka zo ka yi namu mu ma mu zo mu yi naka hmm. fa in kana allazi ta'budu khairan in abin da kake bautawa shine gaskiya kuma shine alheri wato khairan mimma na'budu ka in ya zama shine mafi alheri ya yafi abin da mu muke bautawa kunna qad akhadna bi hazzina minhu to shikenan dai mu ma mun dan samu dan abin da muka samu na abin ka mun dan bautawa naka din dai dan ka shikenan mu ma mun dan tsosana yawa wa in kana ma na abudu khairan in kuma abin da muke bautawa shine khairan mimma ta abudu yafi abin da kai kake bautawa kunta qad akhadta bi hazzika minhu to kai ma ka dan dana kenan ka samu rabanka na abin da mu ma muke samu muke ji to hmm, wannan wauta ce to a lokacin nan fa anzalallahu sai Allah madauki ya saukar da aya fihim dangane da su yake ko sura yake cewa suratul kafirun Allah madauki yake cewa qul ce da su ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun ni bana bauta abinda kuke bautawa har zuwa ƙarshen sura wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadi Allah madauki to a lokacin ya saukar da wannan ni ba zan bauta abin da kuke bauta kuma ba za ku bauta abin da kuke da nake bautawa ba kuma har abada ba zan zama mai bauta abin da kuke bauta ba lakum dinukum waliya din addinin ku ku je ku karata ku ta abun ku ni ma addini yana ci gaba da addini kun ga an samu me mufasala an yanke kuma kenan ba zancen a yi wata mudahana a karkata a juya zuwa ga abin da waɗannan mutane suke so wa akhraj abd ibn humayd abd ibn humayd ne daga cikin malaman tafsiri malaman hadisi har yanzu yana da littafin tafsiri yana da musnad kuma wa ghayruhu da shi da wani sa sun ruwaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma anna quraishan qalat cewa quraishawa sun ce law salamta alihatana ila ilahaka da zaka sumbaci wato iyayen ginin da muke bautawa la'abadna ilahaka mu ma da mun bautawa abun bautar da kake bautawa in ji su ma'ana ka zo ka samu abun kamar lata ko uzza haka sai a dan bace shi haka a kifin dinsa kun ga an yi ibada ke yawwa a lokacin nan fa anzalallahu sai Allah madauki ya saukar da qul ayyuhal kafirun as-surata kullaha ya saukar da surar baki ɗayanta har zuwa ƙarshe kamar da muka ji wa akhraja ibnu jaririn muhammad ibnu jarir at-tabari shi ma ya da wannan riwaya wa ghayruhu da shi da waninsa anhu daga abdullahi dan abbas din anna quraishan cewa quraishawa qalu li rasulillah quraishawa sun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'bud alihatana sanatan ka zo ka bauta wa wato allolinmu shekara guda ma'ana ka yi shekara ɗaya kana bauta wa namu wani abu sanatan mu ma sai mu shekara ɗaya muna bauta wa naka Allah fa sai Allah ya saukar qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun yanzu wani Allah kuke umarni na bauta ya ku jahilai wani a cikin suratu al'an'am ke ko ko kuma zumar kai suratu zumar to lamma hasama Allah hadhihi yayin da Allah madauki ya yanke wannan tattaunawa wannan shawarwari da ake yi na a rabu da wani addini a koma wani ko a haɗu a bauta ma wannan yau gobe a bauta ma wannan kamar wata fikira da take shigo wa mutane la'alla kun taɓa jinta akwai wani tunani da aka yi wata ƙungiya ta duniya baki ɗaya haka suka tsara wai a samu mabiya addinan nan guda uku musamman da yahudanci da kiristanci da musulunci margudan tarihi na jinusu a wai sai ya zama cewa ana da wani mitin don a zauna lafiya daga cikin abin da za a rika yi shine kowa yadda da kowa asalin ɗaya ne addinin iri ɗaya ne sunansa addinin ibrahim tunda dai duk muna dangana kanmu zuwa ga annabi ibrahim yahudawa suna dangana kansu zuwa ga annabi ibrahim ko kakansu ne shi ya haifi ishaqa ishaqa ya haifi yaqubu yaqubu shine isra'ila a cikin banu isra'ila nan kuma aka taho cikin wannan jinsin aka sami annabi isa dan maryam shi kuma alaihi salatu wassalam sannan kuma daga gefen annabi isma'il aka samu larabawa aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko gaje duk ana koma zuwa ga annabi ibrahim shine abul anbiya wannan gaskiya ce to amma sai aka yi wata dabara wai a rika zama ana tattaunawa kuma har ya zama cewa ana sharing wasu abubuwa na bilis wato ana musharaka ya zama ana ɗaukar wani ra'ayi tare cewa shi ke na ayyukin da dai abin namu ma duk asalin ɗaya ne to mu rika haɗuwa wata ran a haɗu a gun yahudawa gun ibada su a yi shawarwari na zaman lafiya wata ran kuma sai a jefe su wata ran kuma sai a zo masallaci wannan yayi kama da wancan abun ko bai kama da wannan abun yau wai duk dan a zauna lafiya hmm. tana nan kungiyar tana ci gaba suna za ga suna ta jan hankalin wasu masu raunin fahimtar aqidar musulunci ana nuna cewa tattaunawa ana yin ta ne dan a zauna lafiya akwai amfani na cewa a tattauna dan a zauna lafiya ba abin da ya hana a ƙasar da akwai mutane masu addinai daban-daban a zauna la a tattauna yadda wannan ba zai shiga haƙƙin wannan ba wannan ma ba zai shiga haƙƙin wannan ba ba za a yi wa musulmi zalunci ba ba za a yi wa kirista zalunci ba wannan a tattauna iya wannan ba ne amma a kai ga taɓa ɓangaren ibada cewa ku zo mu haɗu a coci mu yi wani abu haka wai a yi addu'ar zaman lafiya tare da musulmi kuma su kirista sai su taho masallaci sai a haɗu a addu'ar zaman lafiya a'a mun muna buƙatar ba sai an yi haka ba musulmi a masallaci su yi addu'ar zaman lafiya su ma kirista da suka yarda da suna addu'a su ma su yi addu'ar zaman lafiya amma ba sai an haɗu an girmama wurin ibadar juna kowa ya girmama abin da ke girmama amma kada mu shiga haƙƙin juna wannan ya fi to ana cikin waɗannan ɗin za ka ga a hankali a hankali akwai wasu wasu ƙungiyoyin in kana shiga intanet za ka gansu a najeriya mun matsalar da ba ma bin abubuwa wasu abubuwa ba mu san ana yin su ba ana ana tsara su ga ana fuskar wasu malamai haka ana zama da su suna zama da malamin kirista haka ana tattauna irin waɗannan abubuwan kuma har ana zurfafa abin har yana kaiwa zuwa ga harkoki na aƙida ɗin wanda duk manufarsu ne shine a raunana ta musulunci ɗin domin shi dama wanda ba musulmi ba ka kalli addinin nasa ne hmm? galibi dama ba wata shari'a ce wadda yana da wani halal da haram a cikinta ya damu in yi kuskure kaza yana da shi'urin cewa za a kama shi da wani laifi tsakaninsa da Allah da yawa duk sun watsar mafi yawan su ba addinin su har manyan malaman kirista yau an kama wannan da kaza yau suna kaza yau suna kaza ba na nufin wani malaman musulunci wai ba sa yin wani abu na kuskure ba haka ake nufi musulmi ma suna kurakuransu suna eh, laifuffuka ga nan wasu ma da kiristan suke haduwa su a yi zina tare a shagiya tare a yi caca shi yasa dama muka rasa mutuncin mu ma a gonsu yau to amma ya zama cewa wannan bangare ne na addinin an yi watsi da addinin kwata-kwata sai abin da aka ga dama ake wannan mu a musulunci ba haka ba yau za a shigo masallaci Allah za ba kuma sannan mutum ala akalla gwargwadon hali yana da shu'uri da muraqaba akan sa cewa Allah madauki na kallon sa zai daina kaza zai bi shari'a koyaushe lokacin sallan nan ta tashi ya je yayi duk da dai ya kamata a ce mu ma mun dara kan iya ramzi ma'ana alamomin kawai muke aikatawa za a ga da yawa wajen mu'amalolinmu yawa ba su da kyau tsakaninmu da juna da tsakaninmu da wanda ba musulmi ba shi ma a yi a cuce shi a sace masa kuɗi duk waɗannan abubuwan idan ba mu canza su ba ci gaba fa abun mu zance ne yau sai mun canza su mun zama musulmin na hakika wanda kiristan zai sha'awar cewa in yi mu'amala da mu ya yi mu'amala da mutumin kirki ai da haka suke faɗa ko a kudu ana cewa idan rikici ya haɗa wani mutum da wani a tsakaninsu su sai a ce a kira bahaushe shi ne zai faɗi gaskiya ya shaida to amma yanzu ka bi kudu ka mai bahaushen yake hmm? gudu ake dama daga arewa don aje can a samu abin da suke kira bushmit sun san bushmit hmm? haka suke kira zina kenan yi abin da ya ga dama ka ka binciki a lagos kawai 'ya'yan hausawa na shege guda nawa za ka samu allah ne kawai ya sani lalacewa duk wadda dan adam yake ba wadda mutane mu ba sani to kaga wannan abu ne da zai jawo yadda ba ku da wani bambanci ba ku da kima ba ku da alkadari ba ku da daraja ba wanda zai ga haibar ku har a ɗauke ku mutane musuluncin nan da yasa ake ganin girman mutum da darajarsa a da har ake ganin kai wannan mutumin Allah daga an tashi cewa wa za a sa ya rike ma'aikata kaza dan yana da gaskiya ba zai sata ba sai a ce musulmi yanzu amma mu yanzu ya muke amma aikatin namu na yohin mu ma ya muke kowa ka tsora shi akan abu ka ba shi kofar ya yi arziki ko ba haka muke ba hmm? abin da rayuwar mutane za ta tafi a kai ah, ka duba ka ga yanzu abin da ya shafi a ce mai na ko dizal da za a rika ko tura ruwa ko ko wuta ko makamancin wannan a ƙauyukan ma'aikacin ƙarami da zai rika cewa manya azzalumai ne to shine zai sace wannan yaje sai sai su hada da na dan tsakiyar sai kuma in ya ba wani dan saman nasa wani abu nan kuma sai a ce shike in kuma muna zaune muna kallo ko kungiyar gari ba za ta tashi ta je ta kai kara gun can sama a ce ga abin da ake a samu wani da bidiyo ya ga yadda aka yi aka yi sayar wannan ya dauka ya rubuta ya rifoto in a kudu ne haka suke irin waɗannan abubuwa ba mu ce a yi tashin hankali ko in ka ga mutum ya shi na zo a masa hayaniya sai a je a kona shi amma ku yi documentin abin da aka samu a samu shaidu a kafa a je a kai ƙara sama don me mutane za su shiga tashin hankali a zo a ce kuka ba ruwa ba kaza ba kaza kuma daga saman an ba da izinin a kawo na ƙasa ya je ya sace mai la'alla dai akwai wasu abubuwan ba iya wannan da na faɗa ba tunda ban san ya abin yake hakikatan ba to amma dai muna da rashin gaskiya da yawa saman ana yi kasan ana yi tsakiya ma ana yi to idan ba mu gyara waɗannan abubuwan ba mun zama mutanen na Allah ɗin da gaske mun zo mu zauna mu ce wani ba na Allah bane a tsine masa mu kuma in an ba mu dama mu yi aikin kirkin ba mu yin aikin kirki ba zai yiwu ba wannan a ce al'umma su tafi a haka yau dole sai saman ta gyaru a yi adalci a yi kirki a yi abin alheri a so talakawa a zauna lafiya a yi adalci kasan ma a yi kirkin yauwa ba zagi ba cin mutunci kuma an baka amana ka rike ta ba za ka bi kawai shi kina saboda kuɗin mutane ya shigo ta hannunka kai ne ofisa a kanka za shi kina ka halatta ma kanka ka sai abin da ka ga dama ka ɗauki wannan ka siyo yadda ka san a ofishin ka ɗauka kake a gidanka kake kuɗin da ya shigo kamar naka wannan kuma ba haka bane Allah sai ya tambaye ka akai dole sai an tambaye ka wannan abu kaza da ka saya da kuɗin ofis waye baka ilimi to in ba mu canza wannan ba fa mu dauka wai ai abun ai haka ake wai albarkar me yake sha albarkar office wallahi babu albarka a haram ba zai yiwu a haramun a samu albarka ba kalmar albarka ka cire ta yawa wani abin da ka bashi suna amma abin da ba a baka izini ba ka taba kuma ka ci gaba da taba har ya lobi a kanka ka rasa ma da zaka biya wannan abin yana da hatsari kwarai da gaske kowa sai ya tsaftace zuciyarsa ya tsaftace hannunsa daga wannan Eh, taba kayan mutane to sannan a zauna lafiya mu zama fa yadda Allah yake so din nan mutanen kirki har zuci to wannan shine fa zamu zama musulmin da wanda ba musulmi ba ma zai ga kwarjini idan mun tsaya tare da shi Allah mu yake kyauta to dan haka babu irin wannan mudahana din da za a zo a ce wannan ya bar addinin sa a zo a hadu wannan ma ya bar nasa wai a zo a creating wani sabo na uku a tsakiya a'a muna son zaman lafiya to amma ba sai an taba namu asalin addini ba asalin addini musulunci an gina shi ne akan rukunan nan da muka sani na guda biyar rukunan musulunci guda shida rukunan imani babu na bakwai da za a ƙara mana ciki yawwa zaman lafiya kuwa wajibi ne saboda mu zauna tare kowa ya bauta ba Allah cikin natsuwa babu tashin hankali to duk kiran da aka yi na abu a zauna a tattauna a bada a zauna lafiya mu amsa yawwa amma kar a shiga cikin a taba mana wani abu na asalin addini a ce a bantare mana mu daina shi wannan ba ba daidai bane hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta ina ne muke magana yace walamma hasama Allah hadhihi al-mufawadata al-mubhika yayin da bayan Allah madaukaki ya yanke wato wannan mufawada tattaunawa ta ban dariya da za ta baka dariya a ce a zauna yau ai wannan gobe ai wancan addini yace al-jazima lam ko al-mufawa yawa bi hadhihi al-mufasalati jazima yayin da Allah ya yanke da wannan mufasala an ce mufasala shine kai ka in nawa mu rabu shi mufasala daga fasu yawa ba ruwan wannan da wannan aljazima yankakkiya wadda babu wani kokonto cikin ta to lam tay as kullal ya'as su dai quraishawa ba su yanke kauna matukar yanke kauna gaba ɗaya sun ce a to kuma shikenan abu ba zai yi ba bal abdau mazidan min at-tanazuli bi أو بشرط أن يجري النبي صلى الله عليه وسلم بعد التعديل فيما جاء به من التعليمات سيسكت أتشكنا زامت أن قال تتصوتوا دوس أبو بوز amma da sharaɗin shi ma muhammad sallallahu alaihi wasallama zai yi wani ɗan gyara a cikin abin ya zo da shi ɗin yau ya ɗan canza wasu abubuwan da ya ɗan daidaita abin haka ya ɗan sai tashi yadda zai haƙuri mu ma mai haƙuri kun gani yanzu ba a gamsu ba to a lokacin nan faƙalu sai suka ce iti bi qur'anin ghairi hada aw badilhu to mu dai abin da zai kana so mu zauna lafiya ka zo da wani qur'anin ba wannan ba ko kuma dai ka dan musanya shi ka dan tantance wasu abubuwa a ciki ma'ana suna jin wannan din akwai zagin abin bautar su da yawa haka akwai tasfihi cewa wauta suke yi shirme suke yi to ba sa son wannan kalmomin fa qata Allahu hadha sabila aiban sai Allah madaukaki ya yanke wannan hanyar ita ma kat kamar a sa almakashi a yanke igiyar shi kenan magana ta tashi kai haka yanzu babu wannan magana me yayi Allah sai saukar bi inzali ma warada bi annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda da Allah madauke saukar da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alaihim da kansu fa faqala sai Allah yace qul ma yakunu li kace musu ma yakunu li ai la yanbaghi li bai kamata ba gare ni an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in musanya wannan ƙur'anin daga ƙashin kaina in ce ya a to kenan yau da ya tun da dai wannan suratu zumar ta dame su an tattaba su a ciki to bari a zare sun yi su a kawo wata mai a a babu in attabi'u illa ma yuha ilayya kun ga ni ba wani abu nake bi ba sai abin da aka saukar mini abin da aka yi min wa'ayi da shi shi kawai nake bi ni mai bi ne inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni fa ina tsoron cewa in na saba ma ubangiji na to ina tsoron azaba wadda take mai girma Allah madaukaki zai mun ita kuga wannan maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake yi akan sakon da aka aiko shi cewa in ya canza fa zai samu azaba ya nuna wannan sakon fa ba na wasa bane kuma kamar yadda zamu zo mu ji gashi nan Allah madaukaki sai ya faɗa wa nabbaha ala izmi khuturati hadha al-amali sai Allah madaukaki yayi tambihi ya faɗakar da manzansa sallallahu alaihi wasallam akan haɗarin wannan irin aiki din ma'ana musanya a saƙo, a baka saƙo ka musanya ka kawo wani wanda ba shi aka baka ba wannan abun yana da girma abun Allah ku duba fa ku gani mu ɗan koma dan kwanaki da muka tattauna akan matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa abun Allah subhanahu wataala annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da kullum muke faɗa babu wani dan adam babu wani aljan babu wani mala'ika da ya kai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kuma Allah madaukaki ya girmama shi ya kare masa mutunci ya karrama shi ya hana a taba wani abu da mutuncinsa kun ga hatta shi da shi Allah madaukaki duk Qur'ani babu inda aka ce ya Muhammad ba dan komai ba sai saboda al'adar balarabe kai al'adar mutane da yawa kiran sunan mutum in kana son ka girma mutum baka kiransa kai da shi sai ka sa masa wani lakabi saboda girmama mu ku ga Allah madauki ya girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan sai dai a ce ya ayyuhan annabi ko ya ayyuhan rasul ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir waɗannan abubuwan su amma ya muhammad babu kamar yadda Allah madauki yayi ya nuhu hubit bi salamin minna ya adamu kun anta wa zawjuka ko ya ibrahim a'rid an hadha ya musa ya isa inni mutawfika duk wannan ga sunan cikin alqur'ani amma ba a ce ya muhammad kaza da kaza ba saboda ne Allah ya girmama shi Allah ne kuma ya hana sahabbai radiyallahu anhu su ɗaukaka sautin su akan sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya ambaci cewa in aka yi haka aiki zai iya ɓaci duk saboda me girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma in aka zo kan isar da saƙo lafazin da Allah mai ke amfani da shi ba irin wannan bane mun fahimci abu ka duba ka ga duk inda ake zancen magana ce ta ka isar da wannan saƙon kada ka yi wasa cikinsa kuma kar ka canza abin da aka baka to za ku ga Allah sai rika magana kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ne daban kuma har ana zancen za a yi masa azaba wannan yana nuna maka girman shi sakon da aka bashi mu mu ji abin da Allah madauke faɗa anan. nan kun ga tunda abin ya kai ga mushrikai sun zo suna kawo masa wannan tayi ko cewa ka dan canza mana ka kawo abu kaza to sai aka ce masa banda da wannan ai wani abin daban amma ba wannan shi shine Allah madauki ke cewa ku saurara ku ji za ku ji mutum zai mamaki Allah madaukaki ya gaya manzon sallallahu alaihi wasallama irin wannan magana hmm, da take nuna duk da ya san manzon sallallahu alaihi wasallama ba zai saba ba ba zai yi abin da kafiran suke so ba amma dan dan tunanin ma ya fita sai kawo masa wannan irin abu akwai tsoratarwa a ciki sai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in kadu la yaftinunaka an ladhi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayrahu wa idhan lattakhabuka khalila yace sun kusa waɗannan mutane sun kusa a ce cewa su fitine ka su kawar da kai an lazi auhaina ilaika daga abinda da muka yi maka wahayi muka yi wahayin zuwa gare ka ma'ana suna dab da su ja hankalinka cewa wai ka aje wannan abin da muka baka din ka ɗauki wani ko ka musanya shi ka canza shi da wani abu suna dab da yin haka don me wai litaftariya alaina gairahu domin ka kirkiro wani wanda ba shi ba ka dangana mana ka ce mun ce kaza kai wani magana da ƙarfi hmm? ma'ana idan ka kirkiro wata magana daban ka ce ai Allah ya ce kaza sabanin wancan da na gaya muku su shine litaftariya alaina gairahu wa idan wai idan kai haka din lattakabu ka khalila to a lokacin za su rike ka masoyi tare kuke a zauna lafiya suna son ka mun fahimci wannan Allah ne ke ga manzon sa wannan sai ce walaula an sabbatnaka yace wallahi Allah yace ba dan mun tabbatar da kai ba akan gaskiya mun dora ka akan gaskiya ba za ta kauce ba kuma wannan ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kauce ba mun fahimci wannan amma dai abin da ake so a fahimta anan. shine maganar wahayin da Allah ya saƙon Allah na abauta masa shi kadai saƙon Allah na cewa shi kadai ne ya cancanci abauta masa to babu abin da ya kai shi ba duk wanda ya canza shi to ya gama da matsala in ya zama irin wannan lafazin ku duba shi ake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba ashe kenan babu wani wanda za a sassauta masa in ya canza magana akan tauhidi ya kawo wani addini daban ya ce za a iya bauta ma wani wani ma zai iya zama Allah ba Allah ba a bauta wa dutse a bauta wa mutum a bauta ma wani saboda ku kuka bashi girman ku kuka bauta masa ba Allah ne bashi to wani abin yana da hatsari sai ce walaula an sabbatna ka ba dan mun tabbatar da kai ba laqad kitta kai kusa kamar kana tabda tarkanu ilaihim ka karkata zuwa gare su an qalilan dan wani abu kadan ma'ana ba dan tabbatar da kai da muka yi akan gaskiya ba to ka kusa saboda kwaɗayin su shiru kana ganin in aka yi hakan za a daidaita to kamar ka kusa kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hakan ba babu abin da ya tabbatar da cewa annabi yayi wani abu irin wannan idan yace to anan a wannan lokacin da kayi hakan da ka karkata zuwa gare su ka yadda ka canza alkur'ani ka yadda ku je ku bauta wa allolin su kwana kaɗan su zo kuma ku taru ku bauta wa nasa kwana kaɗan da ka yadda da wannan abun idan ya ce to a lokacin nan la'azab naka da mun ɗanɗana maka bai hayati wa bi'fal mamati wato ninkin ko rubanyawar me ake nufi anan bi'fal hayati wa bi'fal mamat ibn abbas arwato da gare shi yace bi'fa azabul hayati ninkin azabar rayuwa nan ta duniya za a yi maka azaba a duniya kuma a ninka ta wa bi'fal mamati kuma da ninkin azabar mutuwa ma'ana ta ran tashin alkiyama la ilaha illallah ku duba ku gani fa wa ake ga wannan magana manzan Allah sabon salama ba ake gaya wani hmm? sannan sai kuma ce summa la jidu laka alaina siran sannan kai kun ga wannan fa aka yi na mufrad waye mufrad mutum daya ko Allah ne ke magana da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai yake ce summa sannan bayan mu maka wannan azabar la tajidu laka alaina nasiran ba za ka sami wani mai taimako a kanmu da zai zama ya fi karfin mu zai rama maka ba la ilaha illallah hmm? wannan maganar babba ce haka nan in muka tuno ta suratu uh, wannan alhaqa can a ƙarshen alhaqa mai Allah maɗauki ke faɗa dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa hmm, ya aya da ya lauta taqawwala alaina ko hmm. ya aya tafi ko duk ku haddace bane تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد أنه حاجب Allah maɗaukin yake gaya mana cewa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ƙawwala alaina ba'adul aqawil zai ƙirƙiro mana wata magana ya dangana ya ce mu muka faɗeta ta in an ce ta ƙawul shi ka faɗi abin da mutum bai faɗa ba ka ya faɗa to da annabi sallallahu alaihi wasallam fa ake gaya ma da zai kirkiro wata magana ya dangana wa Allah ya ce ya ku mutane Allah ya ce kaza alhali Allah bai ce ba Allah ya ce da mun yanke masa laka kuma mai masa azaba kuma a cikin ku ba za mu samu ba za a samu wanda zai zo ya kare shi ku duba fa ku wannan abin da ake so ka kalla magana Allah ce kuma magana Allah ba hmm? in ka fassara ta kare ni manzo Allah ba ni manzo Allah ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi din ba ballantana a ce an masa ba ai masa ba kuma bai yi ba bai karkatar ba zuciyar ba ta canza ba amma abinda ake so ka gane shine girmama wannan da da Allah madaukaki yake masa tare da ita aka faɗa masa wannan to abinda ka kallo ka dauki darasi a shi shine haƙiƙa sakon nan da aka bashi to ya fi komai muhimmanci yafi komai darasi mun fahimci abin yau a ce a yi wasa da wannan sakon na la ilaha illallah a tsaye da tauhidi shine gaba da kowane abu babu mufawada babu saurarawa akan magana tauhidi in dai har manzo Allah sallallahu za a ga masa irin waɗannan maganganu to wane ne kuma wanda zai zo daga baya ya faɗa wa Allah abin da ya ga dama yayi abin da yake so wani ma ya ce wai shi Allah ne ma gaba daya kuma ya zai zauna lafiya da Allah mai sama mai ƙasa wannan haukan Allah ba zai karbe shi ba Allah maɗauki kyauta tsayi bayan nan sai malamin ke cewa hairatu quraishin ko ina ji mun gama da wannan ayoyi sai ce hairatu quraishin wa tafkiruhum aljad wa ittisaluhum bil yahud to wata sabu an bude wani sabon faifan kuma shine yahudawa kuma ai su quraishawa suka ce a to yanzu tunda abu ya zama haka mu dan koma kuma mu je mu nemo haɗin kan yahudawa hmm. yanzu ku duba ku ga duk wanda aka yi ma wannan irin eh, ayoyin kamata ya ce ai shikenan ya sallama ya bar duk da awar da yake yi ya koma kuma ya musulunta to amma bai haka ba yace azlamat amaman qurai amaman mushrikin as-subul ba'da fashalihim fi hadhihi al-mufawadat wal musawamat wat tanazulat a hanya fa ta yi duhu ga mushrikai shine as-subul hanyoyin duk da suke so to sun yi duhu ma'ana babu kuma wata hanya mai haske a cikin hanyoyin da suke bi ba'da fashalihim bayan sun faɗi, fi hadhihi al-mufawadat wal musawamat wa tanazulat a wannan tattaunawa da kuma tayyataye da suka kawo da kuma sassautawa a koma ai wasu abubuwa wahtaru kuma sai suka rude fi ma yaf'aluna wajen abin da za su aikata sai suka rika tattauna to yanzu wai me zamu yi ne matkula hatta qama ahadu shayatinihim har sai da wani ɗaya daga cikin shaydanin su ya miƙe shi ana sai masa annabur ibn al-harith ya zabura ya miƙe fa nasahahum sai wa qurayshawa nasiha qailan yana cewa ya ma'ashara quraishin ya ku taron in ji shi wallahi na rantse da Allah laqad nazala bikum amrun amrun ma ataitum lahu bi ilatin ba'du wani lamari ya aukawo muku wanda har yanzu wallahi ba ku samu wata dabara ba a kansa har yanzu shine ba'du har yanzu dai ba ku samu wata dabara da za ku yi ba shine hila qad kana muhammadun fikum gulaman hadasan muhammad din nan a cikin ku da ya zama yaro ne dan saurayi yawa ardakum fikum shine mafi yarda mafi abin yarda a cikin ku wato yafi kowanne zama abin yarda a cikin kun yarda da shi kuna san shi asdaquhum hadith hadithan kuma sannan shine mafi gaskiyar zance a cikin ya yafi kowa gaskiya inda ya magana to gaskiya ce wa a'zamakum amanatan yafi kowa girman amana a cikinku? hatta idza ra'aytum fi sudghayhi shayba har sai da kuka ga wato furfura ta fito a kayakayansa ma'ana an sami ya fara ya girma ya zama dattijo a cikin ku wa ja'akum bima ja'akum bihi yazo muku da abin da yazo da shi dinnan qultum sahiru sai kuka ce ai sahir wato mai sihiri ne ma matsafi ne la wallahi na rantse da Allah ma huwa bi sahirin ba mai sihiri bane laqad ra'ayna as-saharata mu mun ga masu sihiri wa nafasahum da irin tofin da suke yi wa aqdahum mun ga irin kullakullan da suke yi wannan bai kama da shi ba wa kuntum kahinun kuma kuka ce ai shi boka ne la wallahi ma huwa bikahin wallahi ba boka bane qad ra'ayna kahanata ai mu mun ga bokaye wa takhalujahum da kuma tuzgar bokaye yadda suke tuzgar mutum wajen abin da suke masa in sun masa abin da za su yi masa wa sami'na saja'ahu mun ji irin zancen su mai saja'i wanda ke karewa da kalmomi iri ɗaya wa qultum sha'irun kuka ce kuma mawaki ne la wallahi kai wallahi mun rantsi ma huwa bi sha'irin ba ne bane qad ra'ayna ash-shi'ra mu mun san waka mun ga waka wa sami'na asnafahu mun ga dangi dangi na waka kullaha duka hazajahu mun ga bahar wanda ke baharin hazaji. wato nau'i ne na ranna irin na watsa mun san hazard dinsa wa rajazahu da abin da yake mai rajis wato wanda yake karewa da shiga iri ɗaya da kuma wanda yake rajis wanda yake bai kai wancan itqani ba wa qultum kuma kuka ce majnunun mahaukaci ne la wallahi kai mun rantsi da Allah ma huwa bi majnunin wallahi ba mahaukaci bane laqad ra'ayna al-jununa ai hauka mun san shi in mun ga mutum yana yin sa mun san shi fa ma huwa bi khanqihi wannan ba irin shaƙewar hauka bace in ta kama mutum wala waswasatihi ba kuma wato waswasin shaydan bane na hauka wala takhliqihi kuma maganganun da yake yi ba ta kuɗi ne na mahaukaci ba ya ma'ashar quraish ya ku quraish abin da nake gaya muku fanzuru fi sha'nikum ku duba lamarin nan naku da kuke ciki fa innahu wallahi laqad nazala bikum amrun azim wallahi wani lamari ne babba ya auko muku kusan irin halin kuma da kuke ciki kun ji nasiha yace wa ka'annahum lamma ra'aw sumudahu sallallahu alaihi wa sallam kamar zai cewa su yayin da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi ya tsaya ya dage a kan abin da yake kai din nan fi wajhi kullu wajen fuskantar duk irin kalubalen da ake masa wa rafdahu wa da kuma suka ga wato shurewar da yawa kullum muguriyat duk irin rudanin da ake kawo masa wato a rude shi da abin duniya wa salabati da karfin zuciyarsa fi kulli marhalatin a kowanne mataki ma'a ma kana yatamatta'u bihi min as tare da abin da yake tare da shi na gaskiya wal afafi da kama kai wa makarimil akhlaqi da kuma kyawawan ɗabi'u? to yayin da suka ga wannan qawiyat shubhatuhum fi kaunihi rasulan haqqan to shubhar da ta shige su na cewa kai wannan manzo ne na gaske sai ta fara shigar sai ta fara karfi shi har cewa lallai wannan manzo ne na gaske sai ta fare musu karfi fa qarraru sai suka ce to in dai manzo ne na gaske bari mu gwada mu ga hanyar da za ta nuna mana cewa manzo ne kun fahimci wannan abu ma'ana shubuhar ta fara karfi sun fara ji a jikinsu cewa fa kai da gaske wannan mutumin manzo ne aiko shi a kai to amma ba za su sallama kai tsaye ba sai suka ce bari su ɗauki wani mataki su gwada in manzo ne ko ba manzo ba ne muna fahimta ko yawwa to me suka yi fa qarraru an yattasilu bil yahudi sai suka ce to ai yanzu abin da za a yi mu je mu samu yahudawa hatta ya ta'akkadu min amrihi sallallahu alaihi wasallam dan su tabbatar da lamarin domin sun san yahudawa an aiko annabawa a cikin su da yawa ko dan haka su sun san alamar yadda ake gane annabi to mu je gun yahudawa mu tambaye su shin wannan daga cikin annabi ne abin wato mu yanzu da yake a musulunci muke la'alla mutum ba zai ta mamaki ya za a yi mutum ya kai ga haka amma in ka tuno cewa mutanen nan rabansu da annabci kuma annabcin ma na cikinsu shekarun sun yi aru-aru da yawa su kansu banu isra'ila a zamanin manzo Allah rabansu da annabci shekara biyar da wani abu an daɗe ba a kawo ba aiko annabi ba don haka shekara biyar kuwa shekaru ne da suka kai ga za su canje tarihi mutanen yanzu yanzu munan ba mai iya kawo mana tabbas shekara ɗari biyar mai labarin waɗannan abubuwan da muke hmm? nan ƙasar mu duk wani abin kintace ne ku duba fata tarihin shehu usman dan fodiyo in ba abin da shehu ya rubuta ko abdullahi ko bello ba Allah ji kansu baki ɗaya da yawa ko ɗalibansu ba abin da muke da shi na tarihi mai karfi mafi yawa abin da turawa ne suka suka rubuta saboda mu ba mu bude ido akan rubutu da karatu ba duk da muna da rubutun muna da karatu amma akwai lalaci ga qur'ani mun rubuta da hannunmu ga littafai an rubuta tun kafin bature ya zo babu al'ummar da aka samu tana da rubutu tana da tsari tana da shugabanci sai al'ummar nan nan arewacin nan sauran al'ummai da kasan dabbobi haka suka same su ba ko tsarin shugabanci babu ba karatun suka ɗauko karatun sai suka fara ba su hmm. kafin su kawo mana wannan shi ne abin da ya faru sai zama cewa mun saki tarihin mun manta da shi ba mu san yadda abubuwa da yawa suka gudana a baya abin da nake so in faɗa shi ne shekara ɗari biyar ta yi tsawon da tarihi zai canza shi yasa za su yi mamaki anya wannan manzo ne da gaske Allah ya tuno mutum su da har sun manta sun ɗauka Allah in zai turo sai dai turo mala'ika Allah ce musu a'a da mala'iku ne a bayan ƙasa suke yawo i sai a turo muku mala'ika to amma ku mutane ne don haka aka turo muku mutum shi yasa to yanzu da suka ga shubuhohin ko abin da ke nuna cewa lallai Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam manzo ne suka ce to shikenan yanzu bari su gwada su je wurin mutanen da suka saba ganin manzanni a tarihinsu su ga yaya za su ba su wasu alamu inda su suna da littafi a hannunsu na fata mun fahimta yawa duk da su ba tsakanin su da manzancin an daɗe shine wannan shekaru ɗin da na ambata to sai suka ce a koma a samu yahudawa فقرروا أن يتصلوا باليهود حتى يتأكدوا من أمره صلى الله عليه وسلم فلما نصحهم النضر بن الحارث بما سبق يا عند النضر بن الحارث شين يباس نسيحا نند تقباتا كلفوه sai suka dora masa nauyi ma'a akhar aw akharain tare da wani mutum ɗaya ko biyu li yadhhaba ila yahudil madina suka tura shi zuwa madina suka ce je yahuda yahudawa madina su daga makafa sun san akwai yahudawa a madina sun suka ce kaga kai annabur bin haz zo da kai da wani da wani suka hada su ne mutum ɗaya biyu ko biyu suka ce ku je gun yahudawa in kuka je ku tambaye shi <clears throat> a ku tambaye su ga mutumin nan ya zo mana fa yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa kaza mu muna so mu tabbatar ku ga mana ku da kuka saba ganin annabawa a littafan ku an ba ku labarin yadda annabi yake me yake zuwa da shi shin wannan namun ma annabi ne ko ba annabi ba mun fahimci tambayar ko fa atahum sai ya musu fa qala ahbaruhum ya gaya musu wannan magana sai ahbaru yahudi malaman yahuda sai suka ce da su to shikenan zamu ba ku satar amsa saluhu an salatin ku tambaye shi kan abubuwa uku da abubuwa uku zamu ba ku ku je ku tambaye shi fa in akhbara in ya ba ku labari fa huwa nabiyyun mursalun to lalle annabi ne aiko shi akai in ya ba ku labari wa illa in kuma bai iya biya muku wannan labarin ba fa huwa mutaqawwilun to makaryaci ne kirkiran ƙarya ya faɗa in ji su saluhu an fityatin ku tambaye shi dan labarin wasu samari zahabu fi da'ar al-awwal waɗanda suka tafi a wani zamani mai tsawo suka tafi mata na amurhu me labarin su fa inna lahum hadithan ajiban suna da wani labari na mamaki da ya faru mu a littafin mu mun sani ku je ku tambaye shi in dai annabi ne to ba a bashi wannan labari wasaluhu an rajulin kuma ku tambaye shi labarin wani mutumin. tsawafin mai yawan yawo shine tsawafin mai zagaye duniya ya tafi nan ya tafi nan Balaga mashariqal ardi wa magharibiha ya je mafadar rana da mafitar rana da mafadarta ma'ana ya je kowane karshen bango na duniya ku je ku tambaye shi ma kana na ba'uhu me yayi labarin wancan mutumin wasaluhu anin ruhi kuma sannan ku tambaye shi akan ruhi ruhin dan adam ma iya menene ruhi din da muke ji mutum an busa masa ruhi mun ji waɗannan tambayoyi guda uku hmm yawa tambayoyi kan na farko ashabul kafi na biyu zulkar zulqarnaini sai kuma wannan ruhi yau su ne suke nufi falamma qadima makkata yayin da shi annabi ibn al-harith ya dawo makka da shi da wanda aka hada su qala sai yace kun bi fasli ma bainakum wa bain muhammad mun zo muku da abin da zai kare komai kuma shikenan tsakaninku da muhammad yau za a gane a yi ta ta kare a gane manzo ne annabi ne ko ku ƙarya ke in ji shi wa akhbarahum bima qalahu yahud sai ba su labarin ga abin da yahuda suka ce shikenan sai quraisha aka taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alat quraish rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-umuri thalathati sai suka suka zo suka tambaye shi akan waɗannan al'amura guda uku fa nazalat ba'da ayyamin suratul kahfi bayan yan kwanaki kuma a lokacin kenan da aka tambaye shi ba a samu amsar ba bayan yan kwanaki sai Allah madauki ya saukar da suratul kahfi a makka fiha qissatu ulaika alfitiya a cikin wannan sura farkon da aka fara labarin waɗannan yan samari samari ne suka ce ko ya take inda Allah mai ke ba da labarin ah, wannan ashabul kafi iz awal fityatu ila al-kahfi ko yanda Allah waɗannan wato samari awau suka koma suka tattara suka zauna a wani kahfi ya ba da labarin da yadda suka zauna a ciki da baccin da suka yi na shekara ɗari uku da tara da sauransu da duk abin da ya gudana da kuma da suka wayi gari bayan sun dawo sun tashi daga baccinsu na shekara ɗari uku da ƙari sannan me ya gudana suka aika wanda daga cikin su je ya samo abinci a gari da sauran duk dai abin kun karanta shi a cikin suratul kafi Allah madaukaki ya saukar da wannan sura wa hum ashabul kafi wa qissatu ar-rajul at-tawwafi da kuma kissar mutumin nan wato mai yawo wa huwa zulqarnain shine zulqarnain ba shine Alexander the Great kamar da wasu mutane suke faɗa ba abdullahi Yusuf Ali wannan mai tafsirin mai fassarar Qur'ani na turanci din nan shi ya faɗi cewa wai Alexander the Great shine wannan zulqarnain saboda ya kusa ga mai duniya da mulkinsa wannan ba haka ba kuskure ne kuma malamai da yawa sun yi tambihi akan wannan shi da nan mutumin yana da matsaloli a aƙida da yawa shi abdullahi yusuf ali haka masu fassarar turanci na qur'ani su kula da abin da suke karantawa dan asalinsa mutum mutumin indiya ne kuma ya fito daga gida na aƙidar buhura mun san aƙidar buhura wasu wata firka ce ta ismailiya a ismailiya baƙaƙirin wanda suke imani da uluhiyar ali ibn abi talib cewa ali ubangiji ne Allah ne shi wannan suna nan da yawa a indiya za ga idan ka je hajji za ga wasu mutane da fararen kaya da hula mai adan gwal haka yar karama sun dora a kansu banda wasu ba masu sa irin wannan hula din wannan su ne yan buhura masu kuɗi ne sosai a indiya ah, kuma suna da nufudi suna da manya-manyan kamfanoni suna yada wannan akidun a duniya da kuɗinsu a zanzibar tanzania suna da mutane kuma nan suna yada da su sosai allah da ya kyauta yau zancen da muke ya fi da mu zuwa ga wannan a maganin ne ko cewa ba shine alexander the great ba kun san alexander the great ko labarinsa wani mutum da ya yi karfi sosai ya fi karfin kasashe da yawa na duniya ya kafa mulki shi ya kafa garin da ake cema ma alexandria a egypt ai akwai gari sunansa alexandria ko yawa alexander to shi ya buga wannan shi ya gina wannan gari kuma da nan ne headquarter a kirista abin nan a middle east gaba daya hmm. har zuwa yanzu kuma akwai kiristoci da yawa a wurin hmm. wa nazala aljawabu an ruhi fi suratul isra'i a can kuma a suratul isra'i aka saukar da ita ita ma a cikin ta aka da labarin yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila shi ma aka yi magana akan ruhi din kun ga amsoshin nan guda uku da suka yi tambaya akai an same su haka ne ya tabbata kenan manzo ne annabi ne Allah ya aiko shi wata bayyana li quraishin shikenan sai quraishawa suka gane annahu sallallahu alaihi wa sallama ala haqqin wa sidqin yana kan gaskiya kuma wato mai gaskiya ne shi walakin abad zalimuna illa kufura amma dai azzalimai duk da haka sai suka ƙi ba abin da suke so illa kufuran sai yawan kafirci hadhihi nubzatun tun da abin ya zo karshe mu karasa wannan bangaren sai mu tsaya ko maimakon a ce a tsaya mako na gaba kuma a sake koma cikin sa sai mu shiga sabon faifai yace hadhihi nubzatun khafifa yace wannan dan kadan ne na yago muku dangane da abin da ya gudana mimma wajin habilul mushrikuna da'awata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na daga abin da mushrikai suka fuskanci da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wa qad marasu kulla zalika jamban ila jambin sun gwada waɗannan abubuwa ne gabaki ɗayan tare a lokaci guda shine ma na jamban ila jamban at the same time lokaci guda suna yin wannan suna yin wannan su shiga wannan matakin kuma su dawo kan wannan matakin a na min tsaurin ila tsaurin suna ciruwa suna tashi daga wani mataki zuwa wani mataki wa min daurin ila daurin daga wani mataki ne kuma zuwa wani mataki mana daga wani hawa zuwa wani hawa fa min shiddatin ila linin sai su tsanani sai su dawo sauki wa min linin ila shiddatin daga saukin su koma tsanani wa min jidalin ila musawama daga musu da jayayya su koma zuwa ga tayi a zo a tayin wani abu a tattauna a sassako. wa min musawamatin ila jidalin daga kuma tayin sai a sake komawa jayayya wa min tahdidin ila targhibin daga barazana a komo zuwa ga kwadaitarwa wa min targhibin daga kwadaitarwa kuma a koma ila tahdidin zuwa barazana har yanzu kanu yasuruna thumma yakurun sai su zabura da ɓacin rai da bakin ciki za a je kamar a ce a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kurun su kuma su nutsu sai su dawo kuma hankalinsu shine ya kuruna tsoro ya dawo wa yujadiluna thumma yujamilun sai su yi musu sannan kuma su zo su yi ai zaman lafiya da su wa yunaziluna thumma yatanazalun sai kuma su ce ba mu ba kai sannan kuma sai a zo ai tanazuli a ce mun hakura da kaza mun hakura da kaza bambanci tsakanin nazala da tanazala nazala shine in ce maka kai ka tsaya matsayin kan tsaya matsayina ba shiri kuma tanazal kuma shine in sauka kai ma ka sauka sai mu daidaita wannan duk adabi ne na larabci wa yu'iduna thumma yurghibun yurghibun sannan kuma su tsanani su yi alƙawarin narko za mu yi ma kaza za mu yi ma kaza sannan kuma yurghibun sai su kwadaitar sai to dai za mu ba komai kai kaza mu ma mu kaza ka annahum kanu yataqaddamuna wa yata'akharun kamar da cewa suna gabata ne kuma suna dawowa baya su yi gaba su sake dawowa baya kwan gaba kwan baya ko la yasirru lahum qararun babu wani karari da ke tabbata gunsu in suka yanke za su yi wannan yau to gobe kuma sai wani kararin sabon wato abin sabo shawarar sai ta zo wala yu'jibuhumul firaru kuma sannan a ce sun gudu wannan baya burge su baya ba su sha'awa ba za su gudu ba wa kana al min kulle hukmin dalika kuma manufar su dangane da wannan al'amari gaba daya huwa ihbatu ad-da'wati al-islamiyya shine a ce sun rusa sun kashe sun kwantar da wato da'awar musulunci a ce ta mutu lokaci guda walamma sha'asil kufri da kuma haɗe kan kafirci ya taru ya zama abu guda shine lamnu sha'as yawa a sha'as mai asalin sha'as in an ce mutum ash'af shine wanda gashinsa a barbaje lamnun shi shine ka tattara gashin ka guda to asali kalma ce da laraba suke nufin haɗin kai a tattara manufa ta zama guda ɗaya shine lammu sha'atin kufri kafirci a tattara shi ya zama abu guda ɗaya a haɗa masa kansa hmm. walakinnahum ba'da bazli kullil juhudi amma bayan sun ba da duk kokarin da zasu yi sun yi duk abin da zasu yi wa ikhtibar kullil hiyali sun kuma jarraba duk wasu dabaru adu sai suka komo kha'ibina hasararru tababbu ba su ci nasara ba walam yabqa amamahum illa sayf ba abin da ya rage kuma yanzu sai takobi kawai maganar yaƙi ita za a yi wasaifu shi ko takobi la yazidul furqata illa shiddatan baya karawa in aka yi amfani da takobi aka yi tashin hankali to baya karawa rarrabuwa illa tsanani ko ba ba in kuna rarrabe sai aka zo aka sa takobi me zai faru shikenan an kara wargajewa yawwa to sannan sai malamin yake cewa ah, wala yantiju illa an wurin. baya fitowa ba a samun wato takobi sai an tanahud sai ya zama cewa an yi mufasala wannan yayi nan wato jijiyar wuya ta tashi shine tanahud an yi fada yawa tanahurin kuma wanda yake yasta'filu sha'fata wanda zai tumbuke al'umma gaba ɗaya kuma a ce duk an yi hasara an kakkashe juna babu kuma ƙuraishawa sun ƙare tarihi ya ƙare to wannan kuma kuma ba sa san in an ce istisalu sha'fa asalin sha'fa ash-sha'fatu shine ah, ya sunan jamban nan da ake yi da wanda kafin ya samu magani a ce an yanke mutum kafa hmm? na? Ah, da ai da kullum cikin nan mene? ya me kace? sabbi biyu ne? to ban san shi ba to akwai da za ka gan gyambo muna kanan eh? to wallahi kowa da irin sunan da yake sa masa kurkunu ayoyi tsutsa ce take shiga ko? yauwa almuhim ne idan mutum ya ji ciwo ya yi irin wani kurji bukatan gyambo da zai yi har ya zama cewa kafa ta lalace ko a yi talala ko kuma a yanke kafar to wannan shi ake ce sha'afa in aka ce usila sha'afahu to an yanke masa ƙafarsa to asalin aka ce an tumbuke abu daga asalinsa babu tarihinsa to laraba su suke amfani da wannan kalma a wannan fage ɗin cewa a tashi gaba ɗaya. a ƙare mutane a ce babu ko ɗaya daga cikin su shine an iska isalin sha a fatahu mun gani a ƙarshe sai kuma yake cewa fahtaro ma za ya falu to tunda abu ya kai da haka kuma sai suka ruɗe wai me za mu aikata ne to nan kuma sai magana ta ƙarshe sai ce mawqifu abi talibin a matsayi da matakin abu talib a dangane da waɗannan abubuwa wa ashiratihi da kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abu talibin amma shi abu talib baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lamma wajaha mutalabata quraish yayin da ya fuskanci abinda quraishawa suke so cewa bi taslimin nabi wai ya su bashi a ya basu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahum liyaqtuluhu domin su kashe shi thumma ra'a fi taharrukatihim sannan sai ya ga abubuwan da suke aikatawa motsin su faɗi tashin su wa tasarrufatihim da abin da suke aikatawa dai ya ga ma yu'akkidu abin da ke tabbatar masa annahum duna qatlahu cewa suna son su kashe shi ne wa ifaru zimmatihi su kuma ruguza alƙawarin wato zimmar manzan Allah sama falama ya zama alƙawarin da suka yi da su su rusa shi a misal ma fa'alahu uqba ibn abi mu'aytin misalin abin da uqba ibn abi mu'aytin ya aikata sunan ce ikhfaru zimma shine ka rusa alƙawari wani abu da kuka yi kiyaye zimma kuma ce khafarahu khafarahu ya kiyaye alƙawari akhfara kuma shine ya rusa alƙawari hmm. bambancin su na ta'addi da hamza wa abu jahl ibn hisham abu jahl ibn hisham wa umar ibn khattab waɗannan mutum uku umar kafin ya musulunta su kuma waɗancan da ma kafin irin abubuwan da suka aikata da abu talib ya ga waɗannan abubuwa jama'a bani hashim bani muttalib sai tattara bani hashim da bani muttalib wa da'ahum ila al-qiyam bi idzin nabi sallallahu alaihi wasallam yace to kun ga gaskiya abin da ya kamata ni shine dan nan namu waɗannan mutanen su suke suka ci suka ci kar mu bari a kashe mana kun ga wannan shi kuma me ta bangaren me suke wannan saboda san addinin sa saboda jinin su ne yawa dan su ne su kiyaye shi kar su bari a ci masa mutunci yawa fa ajabuhu shikenan aka yi za a banu hashim da banil mutsalif suka ce a to shikenan mun tsaya mun yi alƙawari su kuma suna da irin wannan in suka yi alƙawarin cewa to sun yi ittifaki ba mai taba shi to kuma ba mai taba shi duk girman abu duk girman yadda abin yake ko ka sabanin yadda abubuwa ke gudana ne mutane yanzu waɗanda ba musulmi ba wato ba su da riƙe alƙawari da wahala ku yi alƙawarin to za mu yi kaza za a yi kaza su yadda da irin waɗannan abubuwa duk da cewa musulmin su ma ana samun irin wannan tare da su abubuwan a cakuɗe da suke to amma dai larabawa daga cikin abin da suka shahara da shi shine in ko da ba sa son ka addinin ka to za su rike alkawari ba za su cuce ka ba in har suka ba da kalmar su cewa ba za su yi ba to shine ne fa ajabuhu ila zalika kullihim a dukkan kulluhum dukkanin su muslimuhum wa kafiruhum da musulmin da kafiran suka haɗu gu ɗaya akan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hamiyatan lil jiwaril arabi don kishin wato kariya ta larabci maganar larabci ce kawai yawa wata aqadu wata ahadu suka kulla suka yi shawarwari suka yi yarjejeniya alaihi inda alka'aba ce da magun ka'aba a ka'aba nan ne kowa yake zuwa dauki alkawari kamar yanzu ne a ce a baka qur'ani ka rantsa hmm, wani al'adar da ta zo mana daga baya hmm, wai mutum zai rantsa sai ya rike alqur'ani ai rantsuwa ko baka rike kurani ba ka rantsa kuma za Allah zai kama ka in dai ka ce wallahi ko tallahi ko billahi zan yi kaza ko kace na rantse da Allah ko da hausa ka faɗa zan yi kaza ko shike nan ka rantsi ko ka rike qur'ani ko baka rike ba wata bid'a ce da ta zo mutane a zamanin yanzu magana sai an rike alqur'ani a yace illa ma kana min akhihi sai abin da yazo daga dan uwansa abi lahab shi dai abu lahab shi kan yaki fa innahu faraqahu ne shi bai shiga wannan ne ba ba zai yadda ba wa kana ma a ƙurashin sai ko ba tare da sauran ƙurashawa ba ya tare da banu hashin ba ya tare da banu mutsalibi as'alullah ta tabaraka ko ta'ala an yarfa amri al-islami amran islami wa an yuthabbitana ala alin islami wa sunnah wa an ya zida fadlahu wa karamahu wa salatahu wa salamahu ala nabi na muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين طيب malam wannan yana tambaya malam dan Allah addu'ar tashi daga majalisi idan mutum ɗaya yayi ta isa ko sai kowa yayi tasa wannan ba mun taɓa yi ba ina jin ko ita ce wannan ina jin ita ce dai na ganta na ce za mu magana a kai yau insha Allah hadisan da suka zo kan kafaratul majlis sun zo ne a matsayin ibada mustaƙilla kowa ya yi nasa yawa duk da cewa addu'a ce idan mutum zai tashi kamar mai karantarwa in ya yi kowa ya isa ba lalle ne zama cewa kowa ya isa ba kowa zai yi nasa yawa tunda kowa yana son wannan alherin na abin da aka ambata wannan shine abin da naga malamai sun ambata cewa kowa zai tashi ba kamar sallama ba ce sallama sai taksi idan wani ya zo muna karatu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 sabar wa kanmu a tafiyar suna a nan na kula a najeriya wurare da yawa komai wai sai mun daga sauti mun yi shi da karfi wannan ne yasa ake tunanin cewa wannan abun ko haka yake ko ba haka yake ba har sallama yanzu daga sallah in liman yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah maimakon kowa ya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum hankali sai a hada kamar sauti lokaci guda assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu ba haka sunna take da gaskiya kowa shi kadai zai sallama sallama shi ke nan ya zace wani sai tashi to wannan abin da muka saba shi ya jawo sai muke ga shi ma kafaratul majlisin in aka ce kowa ya tasa to shi ke nan sautin zai dagu da yawa yau kowa ya hankali ne ai dama ba sai kowa ka faɗa wani ya ji ba ka yi abin ka yadda Allah maɗaukaki zai ji ibada ce kai da ubangiji ku take ina fata mun fahimci wannan yawa za ka mu gyara da Allah wancan din yawa haka nan in an ambaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin karatun mai sallah kowa ya daga sauki sallallahu alaihi wasallam shi ma ba haka ake yi yau ko ya zo a yi salati din a cikin sallar to a sirce kake yi ba wanda ma zai gina ko na kusa da kai ba zai gina amma yanzu muna yi ana karanta muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu kafin ya ce wallazina ma'ahu din ma an ruda shi kila ya manta saboda an daga sauti ina fatan fahimci wannan da Allah duk waɗannan abubuwan mu gyara su yau a sirce za ka kai kadai ba wanda zai yau Allah mu dake samu da shi wa alaikum assalam wajen eh na hmm. eh ya yi kyau na gane hmm. na to akwai irin eh, ƙungiyoyi din nan da ake yi na tarika da suka haɗa 'yan najeriya baki ɗaya misali da musulmi da kirista sai a ce to dama ai abin da aka saba ma yi shine a ta da musulmi ya yi addu'a ko ta farawa in kuma za a rufe sai a ce kirista ya yi ta rufe saboda a najeriyancin an ɗauki budewa da addu'a da rufewa da addu'a a matsayin wani abu ne rasmi sai an yi shi shi yasa da ake ta shiga wannan wahala to idan irin wannan hali ya samu dan musulmi an ce addu'a ya addu'a ba matsala ba ce yau wannan taro ne na ba na harkar a zo kowa ya bar addininsa a zo a haɗu a yi wani bauta iri ɗaya ba ba su ce aka ji ba wannan ba matsala yau za ka ga misali ƙungiyoyin ɗalibai ko eh, associations da ake yi ko kai president ne ko sakatare to an je za a yi taro a yan makarantar abu ne kake ko bk ko ina ne kuma akwai musulmi akwai kirista in an zo taron nan za a zo a ce to wani buɗe mana da addu'a wani buɗe mana da addu'a in dai har sai an yi din to ba matsala ba ce wannan baya cikin wancan zancen da muka yi na cewa an haɗu za a yi bautar abu ɗaya kuma a yi bautar wani abu ɗaya ba shi ba hmm. da za a samu hanyoyin da za a cire wannan duk taro a ce sai an buɗe da abdar wannan shi fi dan asali suna bata zo da shi ba mun ga wannan kwata kwata gaba ɗaya to amma yanzu mu yanzu ya zama wani official duty duk abin da za a yi hmm. in dai har za a yi ko ofis ne za a yi taro sai a kan za su samu sai a ce malam buɗe mana da abdar <laughs> ko ba ka ake ba da an samu an daina din wannan shine fi dacewa da sunna yau kawai bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah mutum ya faɗi abin da yake so ya an gama allahumma wa bihamdika kowa kama hanya ta ba mu matsalar mu al'ada wayan aka saba ta kowa zai ji nauyin daina ta kuma ba ta da asali to a daina mana shi kenan hmm? to dai da yake mutane da yawa ba fahimtar yadda muka fahimta suke ba shi kansan yadda za mu ja hankalinsu a daina din mu ilmantar da su cewa wannan abun ba cikin sunna yau ba da ta waye da abin nan ba Allah mu dace taimaka nan yana cewa malam a sanya ni a addu'a akan wani lamari na alheri da ya taso min to alhamdulillah tunda alheri ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da kai da mu da kowa baki daya <clears throat> duk wanda ke zaune a wannan wurin duk mai sauraron mu a ko ina yake muna roƙon Allah madauki ya tabbatar masa da alherin sa duk abin da ya tunkaro shi na alheri Allah ya sa alherin ne ya tabbata ya zama alheri da rayuwarsa a nan duniya alheri da rayuwarsa a lahira kuma ya ƙara masa alheran ya ƙara mana duka baki ɗaya duk abin da ke kuma sharri ne Allah ya kau da shi ya raba mu da shi <clears throat> ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم wa الله